Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkan ku da wannan lokaci. Hawa Aliyu ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kamar yadda kuka ji cikin labaran namu, kumar yaƙi da cututtuka masu saurin yaduwa a Najeriya ta ce kawo yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar amai da gudawa wato kalara, sun kai da saba'in tara, kuma tuni hamsin da 54 daga cikinsu suka riga mu gidan gaskiya. Hukumar ta yi gargaɗi ga jama'a da su kiyaye ta hanyar ɗaukar matakan kariya domin kuwa tuni cutar ta shiga jihohi 32 na ƙasar. Waɗanne irin matakai mahukunta ke ɗauka a yankunan ku domin hana yaɗuwar wannan cuta? Ana ku ɓangaren waɗanne matakai kuke ɗauka domin kare kanku? Za mu fara da malami na farko wadda ya gabatar da sunansa kamar haka. Assalamu alaikum rediyon Faransa. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. A gaskiya cutar kwalara wato amai da gudanawa to ta zama musiba a wannan ƙasa mu, sai dai mu ci Allah ya kawo mana sauki. Kuma game da ɗaukan matakan kariya game da cutar amai da gudanawa to a gaskiya mu nan ya wuri da Kamba likitoci suna iya kan kokarin su game da kulawa da haka da kuma su malaman tsafta na kulawa da wurare masu kazamta da makwararan ruwa da kuma sanya gidan sauro a lokacin kwanciya. Da ƙarshe muna shawartar mutane da amai da gudana ya faru a maza akai asibiti tun abin bai lalace ba idan ba a kula ba ya lalace to fa kabari kusa Assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon Faransa. Mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba jihar Neja, memba amurya matasan Afirka reshen jihar Neja. Wani al'amari na cututtukan kwalara a Najeriya ko in ce a duniya baki daya. To abu ne wanda za mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una. Sai dai mu fatan Allah ya kawo mana sauki, Allah ya takaita mana, Ubangiji Allah ya kare mu lafiya da zama lafiya. Kuma sannan yana da kyau ainihin al'umma su kiyaye da tsafta domin mafi akasari a hakikanin gaskiya rashin tsafta yana haifar da ainihin cutar kwalara a kowane lokaci yana da kyau a duk inda ka tsinci kanka ka rika kula da tsafta abincinka wurin baccinka da kuma suturarka kiran da muke kenan ga al'umma a kiyaye da tsafta tana ɗaya daga cikin abin da ke kariya da ainihin cututtuka. Assalamu alaikum Radio France International mai albarka mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi a tare da ni akwai Isa Gobrawa da Lawal Sada Daura da Isiyaku mai shayi Agwar Maji dukkanin mu a karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi bullar cutar kwalara a wasu jihohin Najeriya hakika wannan abin tayar da hankali ne matuka muna kira ga hukumomi da su tashi tsaye tsayin daka wajen dakila wannan cuta sannan a gefe guda muna kira ga mu sauran al'umma da mu tashi tsaye wajen tsaftace mu gudanar ruwa tare da hana zuba shara a cikin magudanan da kuma tsabtace gidajenmu da abubuwan ci da kuma shayarwar mu. mun kare lafiyar mu daga wannan cuta daga ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta a ƙasar mu najeriya baki ɗaya su kuma waɗanda suka rasu sanadiyar wannan cuta muna addu'ar allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da rahama na gode radio france international mai albarka Kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lambar waya kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. Yanzu ga malami na gaba. mai magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya a gaskiya wannan gargaɗi da who ta yi abu ne mai kyau to amma a yanzu halin da ake ciki a najeriya fa ya kai ga dama kariya da talaka ya kamata ya yi shine ta gurin abincin da zai sa a bakinsa to a yanzu a gaskiya halin da ake ciki sai dai kawai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai sai dai Allah ya kare mu domin a yanzu ko me aka samu kawai dai a yi kokari dai ciki ya cika shine kawai amma aka ce za a tsaya a tantance din wani zai yi ni da yunwa ma to kawai ba abin da za mu ce sai dai Allah ya fidda mu lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kuma Allah ya bawa lafiyar abin da za ta ci shine kawai abin da za mu ce a wannan ƙasa mu Najeriya. sunana mustapha bayan mega daga nan soja jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da wannan cutar alloba ta ciwon kwalara da ya shigo a najeriya sama ga jihohi talatin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai rawar da ya kamata a ce gwamnati ta taka domin mafi akasari duk 'ya'yan talakawa ne wannan cutar ta fada mu babu ɗanɗan shugaban ƙasa ko mataimaki ne babu ɗanɗan gwamna babu ɗanɗan ɗan majalisar dattijai ko na tarayya ko kuma ɗanɗan minista duka talakawa ne wannan cuta fa a duba irin karamcin abinci a jiba karamcin ruwan sha tsalkakakku irin halin matsin rayuwa da talakawa suke ciki ko wace irin kala abinci suka samu domin su samu dai cikin su ya dan samu abu to za su ci haka in ka je karkara ka duba irin ruwan gulbi ko ruwan korama ko tafki da talakawa ke sha to ya kamata shugabanni su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Sunana Hashimu Abdullahi daga garin Fahimto a jihar Filaton, Najeriya. Alhamdulillahi eh, hukumomi suna ya kokarin su sai dai fatan mu shine su dan kara kokari akan abun da suke yi mu kuma a bangarorin mu dukkan abubuwan da likitoci suka ce mu kiyaye da kuma wajen kare kanmu muna iya kokarin mu domin mu ga mun kare kanmu da fatan Allah ya kare man Allah ya kare mu baki daya Allah ya samu dace ni ne Hashim Abdullahi daga garin a jihar Plateau Nigeria assalamu alaikum radio france international arafa mai magana baban dumaman bandeto hakika waɗannan mutane da suka kamu kimanin dubu da wannan cuta ta kwalara muna addu'ar Allah ya ba su lafiya kuma waɗanda suka raga mu gidan gaskiya guda hamsin Allah ya ji kansu da rahama ya kamata gaskiya dai mutane su kiyaye wajen tsabta domin kuwa akwai abubuwa na rigakafi wanda ya kamata a ce tuntuni malaman kiwon lafiya sun ƙara faɗakar da al'umma kuma mahakunta sun ɗauki mataki domin rage bazuwar wannan cuta muna addu'ar Allah ya kawo sauƙin wannan lamari Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a mu na Afirka da duniya baki ɗaya ku tashi 悩んでくるんですよね。 radio faransa international sunana iliya mai shayi garkin daura dangance da cutar kwalara da take daɗa bazuwa a ƙasa a najeriya ya kamata eh, hukumomin lafiya su dage kuma mu wanda al'umma ya kamata mu kawo tsabta a ciki kuma ya kasance tun da damuna ce duk abubuwan da ka gani za ka ce ma matsala a ciki to kar a ci shi ko wani abubuwan da ya kwana eh, ka sa da ake barin wani abinci ya kwana a buɗe ko kuma ya kasance a abinci ba tsabta to haka kamata dai yanzu tun da damuna ce ma ya kamata ko wata eh, kwalbata haka ko wani abubuwa da wanda dai ruwa zai taru haka kaɗan a cikin gida ko a nan ƙofar gida a gyara shi kuma dai abincin da za a ce kasance a rufe ina muku fata alkhairi faransa sashen Hausa Radio France International. Suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakori da ke zarka zana a tarayyar Najeriya. Dangane da rahoton hukumar yaƙi da yaduwar cututtuka masu saurin kisa a najeriya cewar cutar kwalara na ci gaba da yaduwa a cikin sassan jihohin najeriya 36 inda hatta kai mutum 1570 sun kamu da cutar inda mutum 54 suka rasa rayukansu to gaskiya wannan wani abin fargaba ne da damuwa in aka yi la'akari da halin da kasar nan take ciki na rashin ingantaccen ruwan sha da ainihin lahiyan abinci domin muna kira ga ainihin ya kamata a ce gwamnatin tarayya da ainihin gwamnatocin jihohi sa da karfi da karfe domin ganin sun takile yaduwar wannan cuta da ke saurin kisa a tsakanin al'umma wanda sakamakon rashin ingantaccen ruwan sha mai tsafta da kuma ainihin abinci wadatacce shine ke kawo umar isan kamuwa da wannan cuta daga ƙarshe muna kira ga ainihin hukumar lafiya da ainihin masu ruwa da tsiya harkar lafiya su ci gaba da waye ma al'umma da kai wajen samar da ingantaccen ruwan sha mai kyau da ainihin lahiyan abinci domin kauce ma kamuwa da wannan cuta waɗanda kuma suka kamu da ita Allah ya ba su lafiya wanda kuma suka rasu daga ciki Allah ya ji kan musulmin da ke cikin su rabiu nuhu na buka da karamar hukumar bakure da ke zarafi katsina tare da najeriya toma dala da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyan mu a yau Mustapha a dbc Ni Hawa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.